magana ƙarin bayani ne kan abin da ya wuce sati da ya gabata abin da na ambata cikin waccan hudu ba cewa ba zun ba barawo ba ne haka na hudu kuma wannan bayanin da na yi shi ne kalkashin irin abin da makusantan shi da 'yan adawa da shi bayan juyin mulki nimijin hanyoyin sadarwa ko ba da ake sun tabbatar da hakan ganin cewa ma an sani duk wanda ya san abin ya san abin da ya kawo ma wannan matsala kowa san ya yi niyyar irin binciken abin da ake hudu na cin hanci da rashawa amma abin ya yi ƙarfin shi kuma abin da yake gudu kan binciken shi ya kawo abin da yake gudun kowa san da haka na akwai an tabbatar da bai akwai abin da ba a iya kai garin su wannan shine bayanin a wancan zamani duk da mutum bayanan ko iya tsare bai sa don bayanan ko a tsare ta kamar karya ko kamar rashin adalci mun kan ta ce ta alkurani ta kadda a ka zama ta kamar karya ko da bai mukan mulki don a hudu gaskiya kan shi Wani shi ne bayanan da na wancan zamani ba sa tuhumar shi da karya illa da sata illa cewa a gwamnatin shi akwai barayi kuma shi ma ya bayani akwai barayi maganin su ne ya kasa hata kai ga haka wannan shine bayanin da ya wancan zamani da maganar masu neman a kawo hari da buku tunani wani bawan allah hadarin da yake ciki kurin ku a kawo hari ko ga yadda yake ciki da shi da iyalan shi da ta allah kare su akan hata su kun bangaren sojina wani masu su kuma an goyi bayan wanda aka ce aka sa na sojin kadai na yi bayanin ba mu wannan sojinan ɗiyanmu ne ƴan uwanmu ne ba mu hata daidai da warce na sai tabo ko ne tabo Allah kare muka ce ko ka tushe da yanda fitina ta fara Allah sa ta kare haka gaba daya ko ka tushe da kai fada haka ne bayani kenan akan bangaren sojina a wannan shine kenan to ganin an cire an ce wani aka kowa daban-daban an wa misala kuma da ne na maganar shi prime minister tam ce misali baban yara ko suke ce wannan sunan baban yara suna ne namu na gida kenan alilamin min zai bayan na shi na bayani akan shi na ce muku ganin sanin da na mishi kuma wallahi wallahi na yi janar cani sanin baban yara na yi cani sanin shi ah, na yi bayani a kan yadda ka san mutum yadda ake mutumin banza a mai shaida ta banza haka na kwana mai shaida kwarai yan wallahi wannan bawan allah inda a ce duka yan barikin haka suke da asam gyara da yawa wallahi inda yan barikin domin matsalar nijar yan barikinta matsalar nijar mafi yawa 'yan barikin da suke juya abin komi in ɗan kasuwa ka gani in mai aka yi wani ɗan bariki na iya buru iya shan sanyi bebiyan fatan in sata za a yi shi zai ci goma ya baka biyu a goma zai baka biyu daga takwas kowa san mafi yawa nan da 'yan shekaru da yawa ga sabon mai kudi ɗan kasuwa hira ɗan bariki musulun nijar ɗan barikin ta su muke hata muka ci allah ya shirya da su na kenan wannan bawan allah wallahi inda duk yan bariki haka suke lalata an samu gyara da yawa na san abu da yawa na shi sama kuma misali guda ɗaya ta kan shi wallahi wallahi abu na sanar tabbas ne wannan cikin kowa san dai wurin da ya rike na minista kin kudi a wancan gwamnati wanda lokacin tanja wanda wuri ne wasu ba na suke ma za su tare mugun dukiya daga sata da suke ba su nan ba ma shi ne na kudin gaba daya amma wallahi daya cikin kuma mutumin da ke ba labari dan shekara bakwai takwas baya kuma dan adawa bai tare da shi a bangaren adawa shi dan ba batsa ba adawa yake tashi amma shi malam tsakani ga Allah bawan Allah yace wallahi inda kudi ki da ta da dukiya yace ni zama shaida da kaina mutum ya shiga mu kuma tunan sananne babban dan siyasa ne yace mu wallahi yace malam ni da kaina wannan bawan allah ya mana hanya kun ba wani cuku ba mu ne za a danne ƙasa sama ya bi hanyoyi aka hudda musu haƙƙinsu kuɗi ne masu yawan gaske ya ce malam wallahi da kai na na ɗauko kuɗi gidan shi miliyan tamanin katrova miliyan ya ce wallahi na kawo har gida na kai na bashi me ya ce kaza kaza ne ya ce wallahi biye bi amsa ba biye ce miliyan tamanin miliyan tamanin har gida a ɗaki ya ce wala malam biye na dawo da kudina gaba daya biye da masa ba don wani misali guda ne wala nashi da haka tabbas yana da amana kuna fata yan barki su zamanto haka mun shi kuma Allah tabbatar da shi kan haka haka wannan shine gaskiyar magana ta wani mutane guda biyu ta bangaren bazu ta bangaren baban yara amma za a yada yada gaba daya